farko za mu yi addu'a Allah ya kara wa janar Buhari lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ubangiji Allah mun taru domin mu nuna godiyanmu domin shugabanmu janar Buhari Allah ka ja kwanan Baba Buhari. Mun gode domin rayuwar Baba Buhari. Shugabannin addinin Musulunci da na Kirista kenan ke gabatar da addu'o'i na musamman game da samun sauƙin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Taron da ya samu halartar 'yan siyasa da ƙungiyoyi iri daban-daban. Shugaban taron Alhaji Habu Ma'azu Yariman Kashir Jigo a jami'ar APC ya buƙaci matasar ƙasar nan da su yi koyi da halin shugaba Buhari. Mu kuma matasa za mu yi koyi da abubuwan da shi da muhammadu buhari ya fada mana abin da ya shimfiɗa mana shine gaskiya da rikon amana da kuma tausayin talakawa wannan gwamnati da ta zo ta magance boko haram sun da su can inda suke to allah ya kara da kuma lafiya ba sai an taru za a yi wa baba addu'a ba kullum kai sallah kai ma shugabanka addu'a kullum ka dai church kai ma shugabanka addu'a alhaji balatinka jigo ne a jami'ar pdp mai mulki a jihar ya ce gwamnan gombe ya ba da umarnin a rinka addu'o'i a masallatai da majami'u domin nema wa shugaban kasa sauki to alhamdulillahi mun gode wa allah maɗaukakin sarki da ya dawo mana da shugaban ƙasan mu lafiya gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya sa ake ta yi a masallatai tun ranar da ya ɗaga kafansa na farko ya tafi a ingila neman lafiya tun wannan ranar ba a daina saukar da ƙura'ani ana addu'a a dukkan masallatai na gombe state da kuma dukkan coci-coci na gombe state shugaban matasa jami'ar apc a jihar gombe shafi'u muhammad ya bayyana wannan taro da cewa wannan taro dai tun da muke a jihar Gombe mun jima ba mu ga gangamin taro a Gombe bana addu'a wa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari. Mun yaba mun ji daɗin talakawan jihar Gombe sun fito yadda ya kamata sun yi murna sosai. Coordinator Buhari Campaign Organization maji daɗin Gombe injiniya Muhammad Sa'ad ya bayyana farin cikinsa kan taron addu'o'in. Farin ciki na ba zan iya faɗa muku ba gangami dai amma dai yanzu kun ga duk Gombe tana nan aigo. saboda haka ne kun tabbatar mini kuna son buhari a kasar gombe abdulwahab muhammad muya amurka daga bauchi a najeriya